Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarun a cikin gabatar Hawa Usman ga kanun labarun. ragowar kuɗin man fetur a cikin gidajen shan mai na ƙasa shine ma'anar yajin aikin ƙungiyoyin taksi guda uku na wunin yau a birnin yamai Ƙungiyar da ke nazari kan al'amuran siyasar gwamnati kafega ta shirya wani zaman taro zuwa ga matasan ƙasa. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya taɓo fannin bayar da horo a cikin aikin hannu ga matasa na kominikin lokoko a cikin gundumar dogon dutse da ake ce masifa. Masu haron barkan mu da sake saduwa. Ƙungiyar 'yan taksi da suka hada da Senko taksi kota da senkota sun gudanar da yajin aiki na wuni daya domin tursasa gwamnati ta rage kudaden isansi a cikin gidajen shan mai ko yaya yajin aikin yau wakana ga dai rahoton da ruka yi ta ta shirya mana kai an fuskanci karancin motocin taksi a safiyar yau a Yamai, tsaye a magangama da kuma kan hanyoyin birnin mutane na jira cikin fatan ganin ko da taksi ɗai ko kuma duk wani abin hawa domin su je wajen harkokinsu. Wata mata cikin rana ta bayyana muna damuwarta. Wannan yajin aikin na wahalar da mu sosai. Samun taksi a yau babbar matsala ce. Na jima ina jira, fiye da minti talatin. Taksin ba su da yawa. kungiyoyi uku na direbobin taksi, Sanko taksi, Sankota da Sinakota sun ɗauki niyyar yin yajin aiki a yau cika shekar shekaru bakwai da kaddamar da matattar man fetur ta zandar muhimmin koke-koken su shine karya farashin litir na man fetur wato essence gamace muhammadu shine sakataren janar na kungiyar sanko taxi yau cikon shekara bakwai kenan da aka fara tono mai nijar mutane sun yi ta koke-koken cewa a rage yanzu dai magabata sun ki rage wannan mai kenan mu yau alhamdulillah kashi 80 bisa ɗari yau man sun bi wannan sai dai wasu direbobin taksin ba su karbi wannan kira ba kasancewar akwai kungiyoyi da dama na direbobin taxi a yamai shine dalilin haka kamar yadda wannan direban taksi da muka haɗu da shi a tashar taksi masu zuwa harubanda da ke babbar kasuwar mai ke shaidawa da yake allah ya sanya ƙungiyoyin sun rarrabu kenan jama'a ba sa iya fahimtar juna kun ga taksi suna yawo suna ɗaukar jama'a ƙungiyoyin na direbobin taksi na kuma buƙatar hukumomi su gyara tashoshin taksi sannan a samar da waɗansu sabbi mugu da ƙari a kawo ƙarshen shan kai da ake yi musu ta hanyar karɓe-karɓen kuɗaɗe. Kungiyar CAPEC ta tsara wani zaman taro zuwa ga matasa na jihohin ƙasa ga baki ɗaya. Wannan zaman taron dai wata dama ce ga shugaban gwamnati Birji Rafini ta ya tuna ma matasa irin ci gaban da gwamnatin ya tandar musu a siyasance. Ga dai karin bayanin da yamma abokin aikin namu Tarnan Fudai Ahmed. Da muka yi ƙwaƙwaran nazari a kan abin da muke fatan matasa su kasance, mun keɓe abubuwa biyu. Na farko shine kare matasa daga safarar miyagun ƙwayoyi da kuma kasancewa a cikin masu tsaron ra'ayi da duka waɗansu take-take na tsallaka iyaka. Saboda nauyin da yake mu shine su zama manyan gobe na gari da za su jagoranci al'umma. Abu na biyu shine ba da horo da kuma saka su a cikin al'umma. Ba ma iya baiwa kowane daga a su aikin yi amma za mu samu musu da hanyoyin da za su samu aikin yi ta hanyar horo da kuma hanyoyin da ya kamata su bi na dogaro da kansu a cikin al'umma waɗannan su ne hanyoyi biyu na siyasar da muke isarwa ga matasanmu. Voilà les deux axes qui fondent les politiques publiques nous destinons à notre jeunesse. A cikin daren 24 wayewar 25 ga wannan watan idan ba manta ba wasu yara samari guda biyu daya na kasar niger mai shekaru 15 da daya na Nijeriya sun tsire daga hannun 'yan Boko Haram. Suna daga cikin mutanen nan 37 da 'yan Boko Haram suka sace a Ingalewa yau shekaru biyu kenan. A cewar wata maja a kwara ta jihar wasu gungun matasa biyu sun kubce yau watanni biyar da suka gabata. biyu daga cikin wanda boko haram ta dauka sun rasu wasu mata guda biyu kuma sun haihu a hannun 'yan boko haram ɗin daga cikin mata da yara 39 da boko haram kin suka dauka a ingalewa 33 na ci gaba da kasancewa a tare da su zaman taron kara ma juna sanin da hukumar ƙasa mai kula da sadarwa sai e ta tsara kan kafofin watsa labarai dangance da tsarin nan na watsa labarai ta hanyar na'urorin zamani zai zo karshe a yau a birnin yamai a cewar shugaban hukumar ta csk sani kabir ba wasu sabbin kundaye bane za a kawo a'a amma ta yan tekin ce ya kamata a daidaita ta da kundayen na ƙasar nijar mu saurari ƙarin bayanin da yamma a na shina on mun karu sosai da wannan taro muna tare da kwararru da dama da ke gane batutuwa fasaha aiki da kuma tattalin arziki na tnt ina tsammanin ta hanyar amfani da abin da suka koya mambobin hukumar CSA za su san inda za a dosa kuma yaya za a yi tafiyar tuni muna cikin lura da ayyukan kafafen yada labarai ba za a bulo da wani sabon salon yin wannan aiki ba abin da za a yi ne a ta ka'idodin TNT da doka kamar ku yadda kuke aiki daban ne kuna shirya labarai labaru wasu kafafe na watsawa akwai waɗanda suke shiryawa suke watsawa in cikin harkar ta yan ne wato watsawa ta hanyar fasahar zamani sai an samar da mai ɗaukar shirye-shiryen sai an san hanyoyin da ake bi amma kula da ayyukan kafafen yada labarai bai canza ba wannan fasahar da ake kira ta yan ita ce ake daidaitawa da dokokin Nijar. ki est en de s'adapter au texte nigérien. A ranar Talatar da ta gabata ne bankin rai kasashen Afirka bada da ke da cibiyarta ta Abidjan ta baiwa Nijar wani tallafin kudade na miliyan 28 na dala. Rabin kudaden bashi ne, rabin kuma kyauta ne za a amfani da su a cikin shirin tallafin kawo sauyi da kuma juriya a kan matsayin tattalin arziki ma'ana dai dafa ma cigaban tattalin arzikin niger tare da mai da karfi wajen karfafa juriya cikin matsalolin yanayi sakamakon da ake jira shine samun karin kudaden shiga na haraji zuwa kishi goma sha hudu cikin dari a shekara ta takwas sabanin shekara ta bakwai inda ya kasance a cikin wato kishi goma sha uku cikin dari sannan kuma takaita bayar da kwangilar kasuwanci kai tsaye wadda ke kishi 25 cikin 100 na illahirin kwangilolin a kasar wato a shekara ta 2018 sabanin kishi 46.3 cikin 100 a shekara ta 2017 kamar yadda sanarwar ta bankin ta kasashen afirka ta bayyana ma studio kalango. An buɗe wata sabuwar cibiyar gwajin cutar kansa na mama da na mahaifa a birnin Yamai. wannan cibiyar da ita ce ake ce ma sos cancer wadda dr dille ismuha ta girka tare kuma da gurin yi ma mata talatin gwaji a wuni a cikin wannan cibiyar ta sos cancer za a ɗauki nauyin gwajin cutar da kuma yin magani ga masu cutar kyauta haka zalika nan gaba malaman da ke ba da horo a cikin gidajen makarantu wato na kiwon lafiya za su samu horo kan gwajin cutar ga dai karin bayanin da maruka yatu abdurrahman cibiyar ce za ta yi gwajin na cutar ta kansa mun ɗauni yari mata talatin gwajin a kowace rana hakan zai sa a samu ragowar cunkoson 'yan malatin da ke a ɗaya-ɗayar cibiyar da ke kula da gwajin cutar a birnin yamai bambancin a nan shine 'yan malati za su samu kulawa ta musamman daga kwararrun likita kuma za a ɗauki ɗauki nauyin cutar kwata-kwata a shekara ta 2019 za mu tsara wani horon kara ma juna sani a cikin illahirun makarantun koyon aikin likita na ƙasa ga baki daya za mu kawo sunan nan mai basu ba su horo haka zalika duk ɗalibar da take karatu a fannin gozomci cewa da sajifam za ta sanin yadda ake gwajin na cutar ta kansa ta mahaifa yanzu za mu tayya dogon dutse mu ma mata dubu gwaji daga nan kuma mu isa madawa mu ma wasu matan dubu sannan sai mu dawo a watan janairu na shekara mai kama kamawa duk lahirin kayan aiki sun yi su a wannan lokacin sai mu shiga aiki ga dangane mutum dubu daya da dari biyu ne suka samu gwajin cutar diabetes a ranar 14 ga wannan watan a birnin yamai albarkacin ranar duniya ta yaƙi da cutar sukari ko diabetes a cewar dr mamman sani muhammad aminu jami'in da ke kula da fannin cutar sukari a babbar asibitin birnin yamai an gano kishi shida cikin dari na jama'ar da suka yi gwajin a cikin gurare goma sha daya da aka keɓe a cikin da'irorin birnin yamai biyar na ɗauke da cutar ta sukari mu saurari karin hasken da dr mamman sani muhammad aminu yamma adam a dawakin. Mun samu yin rajistan mutane dubu da ɗari biyu da suka zo yin gwajin cutar siga. Mutane ɗari uku an yi musu gwajin ne a sashen mu da ke Star General Sani Kunce. Sai kuma ɗaruruwan mutanen a cikin dukkan sassa goma na da'irori biyar da ke nan birni mai. A bangaren maza kashi biyu ne cikin uku, sai kuma bangaren mata kashi ɗaya cikin uku. Gwajin ya shafi 'yan shekaru goma sha takwas ne ko sama da haka. haka. A da ba mu huce samun mutane ƙasa da ɗari biyar ba, amma a yau muna da mutane dubu da ɗari biyu. Kenan al'umma sun fahimci mahimmancin gwaji na cutar siga. de A cikin tsarin shirye-shiryen studio Kalangu kan koyon aikin hannu na matasa a jamhuriyar Nijar, a yau za mu saurari shaidar Rabi'u mai shekaru 27 yana aikin katako ne a maraɗi. Gaskiya mun koyi ayyuka da dama wanda kamar can in kana cikin gari ba ka iya ganin su. Mun samu horo tare da manya magabatan mu na nanga, formater tare da su muka yi wannan horo. Sun ba mu horo gaskiya kuma muna ganewa. mun koyi abubuwa da dama wanda kamar yadda za ka yi ka yi wani koha na zamani ko wani kujera ko wani gado haka dai wanda da ana shigowa da su yanzu an koya mu duka yadda za mu yi mu kera su eh gaskiya akwai bambanci da yawa wallahi saboda can kamar cikin gari akwai abubuwan da ba karanta su bane ba kai amma nan in ka zo karatun abin ne za ka yi ka san muhimmancin shi eh akwai atile nan wurinmu ina da wani far ne nan ciki saboda in aka samu aiki ana iya a bani in yi wannan kwantara nau ne kuma nima ina iya in ta in samu na samu ci gaba tunda ina ɗaukar nauyin kaina shi zaman banza ba abin yi bane ba sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau yanni nahi gundumar dogon dutse a cikin kwamitin lokoko inda fiye da matasa dubu takwas ne da suka samu horo ta hanyar cibiyoyi 28 da ake ce masifa wanda kungiyar Swiss Contact ta girka kuma suke ci gaba da aiki a cikin jihohi guda biyar na kasa Wannan tsarin dai da ya so matin shekara ta uku ya sa matasa da dama barin yawon dandi kuma suka mai da hankali sosai kan noman gandari a cikin kwamilkin ta Lokoko. Ga dai rahoton da Bilkisu Hamidu ta shirya muna tun daga Lokoko. Filin bayar da horo a game da ayyukan noma da ke cikin karamar hukumar Lokoko wata madogara ce ga dukkan matasan yankin da ke bukatar gudanar da ayyuka a fannonin noma da kiwo. Filin yana da fadin eka uku da rabi, an kuma rarraba shi kashi da dama domin baiwa matasa damar koyon fasahohi daban-daban na ayyukan noma. Matasa ashirin da biyar masu shekaru sha takwas zuwa talatin da biyar ta hanyar rukuni-rukuni a tsawon watanni takwas suna koyon gyaran ƙasar noma, farfaɗo da ƙasar da ta gaji, noman garake, shuka itatuwa da kula da su, turke dabbobi da kuma sarrafa amfanin gona har ma da yaƙi da jahilci da sauransu. Shugaban Projen Swiss Contact Federation Doso Saminu na habu. ya bayyana cewa sifa ta yi tasiri a duk faɗin ƙaramar hukumar. Idan suka koma gaba aikin su abun yana da tasiri ga iyalansu saboda waɗanda ba su samu damar koya ba za su koya tare da waɗanda suka samu horon. Kun ga sifa ta samar da garake da suke nan suna tashi. A shekara dubu biyu da muka tafiyar da rangadin mu na farko a lokacin ba garake mutane ne waɗanda da zaran suka ƙara aikin gona lokacin damina sai su hari zuwa cin rani shugaban ƙungiyar manoma ta fara'a alhaji lahidda dangaya ya bayyana cewa shawar matasa zuwa ga ayyukan noma da kiwo ta samu ne kasancewar rayuwar waɗannan matasa ta canza a sakamakon horon da swiss contact ta su matasa duk waɗanda aka ba wannan horo suka kama da kyau sun girku sun tsayu ga kansu sun zamno sun zama masu gidajen kansu suna ɗauka cikin gonaki suna taimaka mu ma'ahin su kwarai ku wannan gudunmawa da su su kwanta ta ba mu ayatar da mu kwarai dan sabili da ya taimaka mana ga su muna gani suna samun alheri su tana taimaka ma wasu shi ma zaidu abdulrazak ɗaya daga cikin waɗanda suka sami horon haka ya bayyana To lalle wanga aikin da muka shiga mun samu ci gaba mun ji daɗin shigan da muka sifa. Ba Don da ni ban zama gida yawo nake ina zuwa Sai Yanzu dai kin ga ga wani salad wani shu wani grefage lemu duka mangoro duk ina sa kuma ina sai da kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Dan yanzu wani waje ake zakwa wajen mu sai Da ko lemu sai mun ta mun sayo. Mun ji daɗin horon da sis contact sun ka ba mu. sifa tsari ne karɓaɓɓe madogarar samun kyakkyawan makoma ga matasa da ke gabatar da sana'o'i waɗanda kuma a gaba su ne za su jagoranci iyalai. abin da sau kenan a game da labarin na yau sai in barku da musu hasanta da labarun na sashen zubarmanci. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.